kuma na hudu a cikin waɗanda turawa suka naɗa. Ya gaji mahaifinsa Sarki Abdullahi Bayero a ranar 24 ga Disamba na shekarar 1953. Ranar 28 ga Maris na shekarar 1963 Sarkin ya yi murabus bayan da suka samu saɓani da gwamnatin jihar Arewa ƙarƙashinsa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto. Tun daga wannan lokacin ne ya koma azare da zama. tsawon waɗannan shekaru goma sha shida bai ƙara tako ƙasar Kano ba. Sai a ranar sha uku ga Disamban alif ɗari tara da saba'in da tara Majalisar Dokokin Jihar Kano ta baiwa tsohon sarkin goron gayyatar dawowa Kano. Wakilin mazaɓar Gwale Alhaji Baba Yaro da wakilin mazaɓar Aujara ne suka gabatar da ƙudurin kuma ba tare da wata doguwar muhawara ba majalisar ta amince a rana irin ta yau wato 22 ga Disamban 1979 sarkin Kano Muhammadu Sanusi na ɗaya ya dawo gida. Dabin bakin mutane ne dai suka yi da bibi zuwa gidan sarkin da ke garin da kusa da Wudil domin taransa. Zuwa karfe tara na safe kuwa hanyar Kano zuwa Maiduguri ta mutu sakamakon mutanen da suka tushe ta. Sai da aka yi kusan sa'o'i uku babu hanyar da matafiya za su iya wuce. Da karfe goma na safe sarkin ya iso da 'yan rakiyarsa da kuma waɗanda suka je taransa tun daga kan iyakar da ke tsakanin jihohin Bauchi da Kano. Da yawan masu maraba da sarkin 'yan jam'iyyar PRP ne sanye da kaya masu kalar jam'iyya wato ja da fari da baki. Daga cikin manyan waɗanda suka tari sarkin har da gwamnan Kano Alhaji Abubakar Rimi da kwamishinoninsa. Da shugaban PRP na ƙasa Malam Aminu Kano da sanata sabu Bakin su. da 'yan majalisun wakilai da na tarayya da ma wasu daga cikin hakimai da daga tena masarautar Kano. Bayan da motar sarki ta shigar da shi harabar gidansa da kuma sai Malam Aminu Kano da gwamna Abubakar Rimi suka zube suka yi gaisuwa sannan kuma Rimi ya gabatar da kwamishinaninsa suka yi gaisuwa. A nan gwamna Rimi yawa jama'ar da ta taru jawabi. Ya ce gwamnatin PRP tana goyon bayan 'yancin kowane mutum ya je duk inda yake zuwa faɗin duniya wanda ne dalilin da ya sa ta dawo da sarki sanusi zuwa kano kuma ya ci yana fatan wannan dawowar za ta ƙara zumuncin da ke tsakanin jihohin kano da bauchi tun daga nan khalifa muhammadu sanusi ya ci gaba da rayuwa a cikin ƙasar kano har zuwa lokacin da allah ya masa cikawa ranar biyar ga afrilun 1991 a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso ga